السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة إشرند ترى قوات جماد الأولى إجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم tana دبو dubu ɗaya da ɗari دشدا da talatin da ماجي shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin al'azkar auhiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talhisar da'awat wal azkar mustahabba بالليل والنهار na الإمام أبي abi zakariya الدين yahya بن الشرف النووي ad-dimashqi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi dan ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin babu ma ya kulu ma ya kuluhu iza da khalafis sala me ya kamata mutum ya rika faɗi a lokacin da ya shiga cikin sallah to bayan da muka gama jin duk abubuwan da shari'a ta tsara musulmi ya rika faɗi a lokacin da yake sallah to sai mala ya ce babu ma ya ƙwalo inda sabahi wa inda masa wannan babi kuma zai magana a kan wasu irin zikirori ne da addu'o'i ake son da zarar mutum ya waye gari ya yi da kuma lokacin da ya maraita ya kai yamma waɗannan azkar kamar mu musulmi allah maɗaukin sarki ya ce mu muka zama 'yan gata komi muna da shi a cikin addininmu annabi ya tsaya ya yi mana sharhin komi yadda za mu gani idan muka rike waɗannan abubuwa allahi za mu rabauta duniya da lahira idan muka saki waɗannan abubuwa to rabauta zai zama mana da wahala shi yasa mu yi ƙoƙari da kyau mu rike waɗannan azkar mu yi sannan iyalanmu su ma ke ko ba kuwa kika yi gidanku ko zaunar da take ce lokacin azkar yayi ta ce me azkar ki mata bayani ki samu koda kalma ɗaya biyu uku ki samu ta haddace kafin ta bar gidan wannan ya fi ku zauna ku yi ta hira a zauna a ta gulma a zauna a ta mai da maganganu waɗanda ba su da wani amfani da fa'ida ina fatan ku dauki wannan a matsayin abin da zai taimaka muku Allah ya shiryar da za mu tashi hadisi na ɗari da saba'in da uku daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi na al'azkar mala ya ce wa rawaina fi sinani abi dawud wa tirmidhi wa ibn majah wa ghayruha bil asani da sahiha an abi hurairah radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول إذا أصبح wannan hadisi الإمام النووي an مروي yace mun سنن shi a cikin sunanin sunan na abi dauda da sunan na al nasai da sunan na ibnu maja da sauran wasu littafan da ba sunan ba fil asani da sahiha mala ce da isnadai ingantattu an abi hurairata radiyallahu an daga sahabi abu huraira Allah ya kara mashi yarda an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma abu huraira ya ce wannan hadisi daga annabi annahu kana yaqul annabi ya kasance titir yana faɗi idza asbaha duk sanda ya waye gari in annabi ya waye gari yana faɗin wannan mun gane wannan annabin da Allah ya ce wallahu ya muka minan nas Allah madaukin sarki zai tsare ka daga mutane zai tsare ka daga dukkan makirci amma manzo Allah duk in garin Allah ya waye ya faɗi wannan zikirin ke dan Allah wane ne ya samu maki da wannan isma isma daga ma sharrin kwarin da ke kara kai na gidanku ba ma annas ne wahalan sha'ani ba kai yasa ba ki rika yi ba wannan zikirin ko ba ce ki ba cewa annabi dai yana yi wannan ya isa ki kama ki rika yi haka shi yasa mu dage yana cewa Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur annabi yana faɗin cewa Allahumma bika asbahana Allah madaukin sarki dan kai muka waye gari mana bisa ikonka da yarjewanka mun waye gari safiya ta waye kuma duk abin da za mu aiwatar a wannan safiya za mu aiwatar da abin da yake ƙarƙashin iko da yardanka domin ya faranta mani wabi ka amsaina allah don kai za mu kai yammaci in ka so mu maraita sai mu maraita kuma duk abin da za mu aiwatar zuwa marece za mu yi ƙoƙarin mu aiwatar da abin da zai daidai da abin da kake so ne don ka yarda da mu wa bika na haya Allah maɗaukin sarki muna rayuwa ne dan kai da kiyaye dokokinka da bauta ma a bisa tsarin da kake so wa bika na mut ya Allah ƙarshe kuma za mu mutu ne sanadiyan tsayawa kan addininka a bisa tsarin abin da kake tsarawa almautu huna shine almaut eh, annau mun gano wannan da kyau ko wa ilaikan nushur Allah madaukin sarki an-nushur wannan kalma <clears throat> ita ce muka ce za mu tattauna in Allah madaukin sarki ya kawo mu yau amma kafin mu ji an-nushur bar mu karanta ɗaya samfarin addu'a ya ce wa idza amsa qala in annabi kuma ya kai yammaci sai ce allahumma bika amsaina Allah madaukin sarki mun maraita a bisa tsarinka wa bika asbahana kuma a bisa tsarinka zamu waye gari wa bika haya rayuwar da muke ya Allah muna rayuwa ne a bisa karkashin kulawanka wa bika mut, kuma in mun mutu ma zamu mutu ne a bisa tsari da gudanarwanka <clears throat> wa ilaikan nushur a wannan ruwa gani ya ce wa ilaikan nushur kun bayyance wannan da kyau ko tama kamar yadda ya zuwa cikin hisnul muslim inda ɗaya daga cikin yar uwa jiya ta yi isharar cewa mai littafin hisnul muslim ya ce idan addu'an safe ne sai ya ce wa ilaikan nushur idan kuma addu'a ne na yammaci sai ya ce wa ilaikal masir kwarai haka yake a cikin littafin hisnul muslim min azkar kitabi wasunna Allah ya sa mu dace to me yasa aka bambance annushur da kuma almasir da safe ki ce wa ilaikan nushur da yamma ki ce wa ilaikal masir menene ma'anansu bala yake cewa inna ma qala fil isbah da asba an ce ki ce wa ilaikan nushur wa fil imsa haka kuma da yamma a cewa ilaikal masir li'anna al-isbah yushbihu an-nashr ba'da al-maut saboda kun ga garin Allah ya waye to yana kama da tashin kiyama ne a ce kowa yana gida ya je ya kwanta ya bacci ana cewa garin Allah ya waye sai wannan ya bude kofar shi fito wancan ta bude kofar ta fito kan ki ce haka da gari ba kowa an yi tsit kuma sai gari ya cika da jama'a da hada-hadan al'umma haka za a yi ranar tashin alkiyama kun gano wannan haka zai faru ranar tashin alkiyama kowa yana cikin kabari ana busa kaho sai kowa ya fito da cikin kabari mun gano wannan da kyau to shi yasa sai aka ce ah, wa ilaihin nushu wal insa yushbihu al maut ba'da al haya in mun kalli kuma wa ilaihi al masir da aka ce ya yi kama da mutuwa ne bayan da ana rayu mun gano wannan da kyau ko falizalika qala ma yushbihu haya wa ilayka nushur wa ma yushbihu maut wa ilayka masir ina fatan mun gano wannan da kyau domin kowanne yanzu ana cewa <clears throat> yan mata yi sai ki fara ganin kafa ya fara daukewa haka gama ana mana dauke daidai ne ana cewa goma ta yi sai ga adadin mutane sun ragu sha ɗaya ana raguwa sha biyu ana raguwa ƙarfe ɗaya sai ki shigo unguwan nan ba za ki ga kowa ba sai yan banga ana zuwa ƙarfe biyu su ma yan bangan sai ga sun fara ɗauke kafa ba wai ba sa nan bane suna nan sun fara neman wasu yan lunguna suna makalkalewa domin a hango mai laifi kun gane wannan da kyau ko sai ki ji waje yayi shiru da ana raye ana ta hada hada yanzu gaba ɗaya an koma gidaje da ɗakuna an kulle an yi bacci kamar an mutu kenan ana cewa kuma garin Allah ya waye sai ga mutane suna ta bulbulwa suna ta fitowa daga ɗakuna daga lunguna daga ina gari kuma sai ya cika haka ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala tirmidhi <clears throat> al-imam tirmidhi yace hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa <clears throat> al-imam abu dawud ya fitar da shi a lamba na 568 الإمام الترمذي ألمبا نا دبوكو لديوكو دتمانين دتقص الإمام النسائي أشكل التافنش المجتبى أجزء نتقص شافي نتري بيودا همسن أشكل عمل اليوم والليلة ya fitar da shi a lamba na takwas ibn maja a lamba na ɗari takwas ɗari uku da tamanin dubu uku da ɗari takwas da sittin da takwas allah maraukin sarki ya saka masu da alkhairi kun wannan addu'a ba ta da wahala ki kokare ki haddace ki iya ƴaƴanki yau ba sai gobe ba kina koma gida ki zaunar da su su iya kun gane wannan da kyau in kun iya to kun kai alheri gidanku in kun ki iyawa to kun ki kai alheri gidanku ko da kanku Allah madaukin sarki ya taimake mu hadisi na 174 mala ce wa rawaina fi sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu wannan hadisi al-imamun nawawi ya ce mun ruwaito shi ne a cikin sahihu muslim daga sahabi abu huraira allah madaukin sarki ya kara mashi yarda annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idan kana fi safarin annabi duk lokacin da ya zama yana halin tafiya wa ashara kuma ya kai irin can ƙarshen daren nan ya kulu sai ce samma a sami'un bihamdillah mai ji ya ji godiya ga Allah za mu ji mai ma'anar san ma'a sami'un bihamdillah ko ajiyar da mai ji ga munan muna godiya ga Allah madaukakin sarki wa husni bala'ihi alaina da kuma irin mafi kyawun jarrabawa da Allah madaukakin sarki ke mana a rayuwa mutumin da yake rayuwa ya fahimci zai fuskanci kalubale ta inda bai sa tsammani ba Allah zai jaraba kowa a abin da yake ganin ɗaukaka ne sai kuma jarrabawa ya biyo baya a cikin shi a abin da mutum yake gani wannan matsala ne sai kuma jarrabawa ta biyo baya a cikin shi ina fatan mun gane wannan da kyau to akwai wanda jarraba suke zuwa sai su zame ma al'umma abu mai kyau Allah ka sa jarraba ta zama mana da kyau rabbana <clears throat> sahibna ya Allah ka zama tare da mu a cikin wannan tafiya namu wa afdil alaina Allah madaukin sarki ka kwararo mana falala ta kewaye mu ya Allah idan billahi minan nar muna roƙon Allah madaukin sarki ya kare ya tsare ya kiyaye mu daga wuta mun fahimci wannan da kyau wannan addu'a annabi yana yin ta cikin dare a duk lokacin da tafiya ta miƙa da shi irin can karshen daren nan kun gano wannan da kyau ko to lokacin manzan Allah yake haka to ke ma ki rike wannan idan ya zama tafiya ta sa za ku yi tafiyan dare to sai ki rika yin wannan kin ga wannan dab da asuba ne wasu malamai suka ce ke in kin tashi da daddare dab da asuba amma ba asuban bane lokacin sahur to zaki ya riƙe wannan ki ina fatan mun fahimci wannan da kyau قال القاضي إياد والصاحب wa وغيرهما babban malami alkadi iyad da sahibul matsale da wasu malamai suka ce samma allahu kun gano wannan haka za ce samma allahu bi fatihil mimil mushaddada wannan mimun din a yi mata shadda ce samma a kaurara mimun din wa ma'anahu ballaga a kauli ma'anar san ma'a Allah ya isar da duk wanda zai ji wannan magana kun gano wannan da kyau ko haza li gairi tambihan ala zikir fi sahar ma'anar wannan yana mai fadakarwa ne ga duk wanda zai ji wannan kalmomi da wannan zantuttuka nawa a irin wannan lokaci cewa ya miƙe lokacin addu'a yayi wa du'a fi zalikal waqt da yin addu'a a daidai wannan lokaci kun san wannan lokaci dab ake da Allah ya karba addu'an bayi kun gano wannan domin ai ana dab da fitar lokacin karban addu'a ai to duk sanda mutum ya miƙe a irin wannan lokaci yana roƙon Allah yana isar da buƙatun shi wajen Allah Allah madaukin sarki yana marabtan wannan addu'a ya amshe ta kun gano wannan da kyau ko mutane suna wasa ne kin san bacci a irin wannan lokaci ya fi daɗi shi yasa ma mafarki a wannan lokacin yana da ma'ana duk mafarkin da aka yi shi a daidai irin wannan lokacin to yana da fassara ko mai kyau ko mara kyau shi yasa a lokacin ki kokari ki fizge bacci sai ki miƙe ko kina kwance ne baki tashi ba ko baki da alola ko menene ki daga hannu ki adda ki faɗi bukatun ki ina san mu nan dukan mu da wasu mu muna da bukatu masu dimbin yawa a wajen Allah to in haka ne bai kamata kuma mu je mu mimmike kafa muna bacci baccin nan da muke a kullum ba baccin nan da muke a kowane lokaci ba ga abubuwan da za mu faɗi Allah maɗaukin sarki ya bamu wanda ƙarfinmu da dukiyanmu da danginmu da ƴan uwa da kawaye da kowa ba su iya samun mana shi ni ina ganin kan mai sakaci ina fatan mun fahimci wannan da kyau wallahi kin saba tashi irin wannan lokaci kina addu'a zaki ga lokacin nayi kawai zaki kin tashi kawai faɗi bukatun ki kuma ki fito fili ki ga mu Allah me ke damun ki Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu shine sai mala yake cewa wa dabbitahu al-khattabi wa ghayruhu amma shi al-imam al-khattabi da yazo sai ya wasalci kalmar da cewa sami abi kasr al al-mukhaffafa da yazo mimun din maimakon ya mata shadda da kuma wasali sama sai ya cire shaddan kuma ya mata wasali kasa kun gano wannan da kyau ko qala al imam abu sulaiman al khattabi sai shi abu sulaiman al khattabi ya ce sami'a sami'a sami'a sami'a ma'anahu shahida shahid wanda yake farke to ya ji kenan wanda yake halarci yanzu ba bacci yake yi ba to ya jiyo sautin mai farka ya roki Allah kamar yadda muke yi wa haqiqatuhu amma haqiqanin ma'anan kalban sai zama liyasma isame lalle mai saurare ya kasa kundi ya ji wal yashhad shahid wanda yake fadake kuma ya ji hamdana lillahi ta'ala irin godiyar da muke ma Allah madaukin sarki ala ni'matihi a bisa ni'iman da ya mana wa husni bala'ihi da kuma irin yadda Allah maɗaukin sarki kyautata jarrabawan shi gare mu kun gane wannan da kyau inda so samu ne mutum a irin wannan lokaci yana gida tare da iyalin shi haka to amma sai zama kila a halin tafiyan kasuwanci ne ko kuma a halin tafiya jihadi ne ko a halin tafiya ziyara ne ko a halin wani abu ne ya sa kika yi dare kun gano wannan da kyau ku duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da ake son mutum ya tsaya ya natsu ya san cewa Allah madaukin sarki zai iya jarraba shi a san da bai sa tsammani ba Allah ka sa duk jarrabawan da za a yi mana ta zama mai kyau ne abin mamaki za ki iya samun kanki a irin wannan yanayi cikin dare kina tafiya wata za ce a halin kaka sosai kuwa Allah za ki shan mamakin abin da zai faruwa da ke a irin wannan yanayi sai dai Allah kawai ya kyauta mun gano wannan akwai sanda muka yi tafiya kaman wasa kaman wasa muka yi ta tsalula isha'i na yi sai muka ce bari mu yi tafiya dodar tafiyan da bai wuce awa daya zuwa kaduna ba wallahi a hanya muka kwana mun gano wannan sai da muka zo ba gida ga ba gida baya mota ta tsaya cik muka yi ta kalula akan a nemi mu mun ɗauka abin kawai za ma mu iya yi kawai sai ga abin ma ba zai taɓa yiwa ba sai baka nike ya su to haka zai iya faruwa da ke mun gano wannan da kyau ko a cire miki tunanin abin da zaki iya yi haka ya faruwa da ce ni yau sun yi tafiyan dare wa ga miki eh tsakar dare ba sai tafiyan dare ya kama ki zuwa shi ka zaki kai mai haihuwa ba sai ki wannan kima matafiya ce ana wannan ko ba yi eh ni ma haka na taɓa faɗin shi to me zai kai ni ina gidan fitar da tafiyan dare ina zaune kawai sai a kira na waya kace dan Allah malam ga ga mace na na kuda dan Allah zo mu je shika nace turo wanda iya mota ga mu kulli wanda gidan ba wanda iya mota duk wanda zan kira wanda zai iya mota na kira ba wanda ya dauki waya wasu ma wayansu a gashe yake yanzu dole wa zai fita haka na kokota na fita garin ne da kika san an yi sata ba kowa ne ta tafiya ina ta salati <laughs> Allah wadauke zarki ya samu dace So ko mata da yake yan daɗi mota ne ba wacce mata dama cikinsu kun gano wannan ana ta tafiya ba ruwansu sai sannan yake ta sannu sannu <laughs> Allah wadauke zarki ya samu dace to a rika yin addu'a ko barku in ana tafiya a mota ko in kina yin azkar ba hira ake ke tawa kina da danne iska ba in ana yin azkar kin ga itatuwan da kuke wuce kan hanya da duk abin da ke kan hanya na siyashi da ke ranar kiyama wallahi to ku daina yin sakaci akan wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu shekaran jiya ko shekaran jiya wancan ana hanyar Kaduna dab da shigowa Zaria wata bas ta yi accident a wajen Allah na zo getta zan wuce kawai na hango ga wata mata nan a cikin bas din take an na kishi kanta kawai yanzu wannan mata ta fita kila ta baro inda ta kai ziyara ne za ta gida sai da je miji da mugun labari ko kuma daga nan ne za ta ziyara wani waje sai da je miji da mugun labari ko kuma kila ba mamaki a waye gari ma a kasa gano inda take har a gama a je a binne ta a koma ana cewa gudu ta yi haka ne a riga cewa gudu ta yi wancin nan aka neme ta aka rasa ta gudu ta bar gidan mijinta ila kuma ba mamaki yaji ta yi tana kan hanya haka ya fara da shi kenan kun da kuzi ta tsinuwa har kiyamis sa'a kenan sai ran da mije ya yafe zai iya yiwa kun gano wannan da kyau wallahi al'adim ga mazaje na ga an kwantar da su da ganin yadda suke mutuwa za su amma ba abin da ya zo tausayi ɗari bisa ɗaya a raina irin na wannan matan bayan da ta iya ga yarinyanta a gefe lafiya lau yarinya ba ruwan mutuwa ta ce yarinyar na son shan nono a ɗan ɗaga mata kafa ina mutuwa ta yi sama da ita yasa a ce mutuwa ta zo maki irin wannan kina ambatan Allah da Allah me kika manta eh ba abin da kika manta ko musamman ku mata ku dage abubuwa na jarabawa iri-iri na samun ku wallahi al'azim yana samun ku kai addu'o'i Allah zai cire muku damuwa iri-iri yanzu misali yau kwana uku sojojin Najeriya sun kwace garin Bama a yan Boko Haram da suka shiga garin sai suka ji labarin ai sanda yan boko haram ɗin za su tafi matan da suka aura a bisa dole idan suka shiga gari kawai matan da suka rige kawai sai su raba mu kansu su aure su to suna sa ran za su koma garin goza a je a tsaya a ja daga <clears throat> ko mai ta fanje mata ne to sai suke ganin me yi ai nasara kansu sai suka tara matan ya gaya musu su ba za su tafi su bar su bayan mutuwansu matan su aure kafirai ba kuma a lahira suna kallon matansu su wuce wuta saboda haka su za su taimaka masu yanzu su wuce aljanna in sun yi shahada su ma nan gaba sai su hada aljanna gaba daya suka ce me kenan suka ce za ku gani suka danne su suka yanka su su duka kun gano wannan da kyau ku to wannan jarabawan ba kan mata yake sauka ba akan ne wakonji ji an rage maki hanya tafiya aljanna ne wannan karatu kuwa ina yake uku jawa mun fahimci wannan da kyau ko sun san karatu da yawa amma dai wannan ba shi cikin qur'ani wannan ba shi a cikin hadisi kuma wallahi ba shi a cikin fiqhu ni ba sai inda yake ba kun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye to wannan hadisi da muka makaranta al-Imam Muslim ya fitar da shi a lamba na 2718 haka Abu Dawud ya fitar da shi a lamba na 2586 al-Imam An-Nasa'i a lamba na 536 haka a cikin amalul yawm fil amalul layla hakim ya fitar da shi a cikin littafin al-Mustadrak ala sahihaini a juz'in farko shafi na 446 wa bin sunni fi amalul yawm wal layla a lamba hadisi na ɗari biyar da sha hudu allah madaukin sarki ya sa mu dace kun ga wannan mu rike da kyau mu ci gaba da yi allah madaukin sarki ya tsare mana imanin hadisi na ɗari da saba'in da biyar daga cikin jerin giyan hadisan littafin al'azkar malam nawawi ya ce wa rawaina fi sahihi muslim mun ruwaito wannan hadisin cikin sahihu muslim an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan mas'ud Allah madaukin sarki ya kara masa yadda ya ce kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza amsa qala annabi ya kasance duk sanda ya maraita sai ya ce amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la mun gano wannan a wannan ruwaya na muslim kenan qala rawi urahu qala fihinna mai ruwa ya ce ina ganin annabi yana karawa cikin waɗannan zikirori sai ce lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi layla wa khaira ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi layla wa sharri ma ba'daha rabbi a'udhu bika min al-kasal wal harami wa su'il kibar a'udhu bika min azabi finnari wa azabin fil qabr wa idha asbaha qala aidan asbahana wa asbaha mulku lillah har zuwa ƙarshe mun gano wannan da kyau ko ma'anan wannan shine idan amsa annabin ya maraita tab kafin magariba bayan sallan la'asar an dan ja haka sai ce amsaina Allah gashi mun mareta wa amsal mulku lillah dukkanin mulki kuma ya mareta hannun Allah wane ne yake daukan yini yake tafiya da shi a bisa yanayin da muke gani Allah ya Allah ne ba wanda ya sai canza kun wannan da kyau ko Allah ya tsari ne kawai na rabbul izzati wal jalal Allah ne sai ce alhamdulillah dukkanin godiya da yabo jinjinan ban girma sun tabbata ga Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya lahul mulk mulki da mallaka nashi ne wa lahul hamd godiya da yabo na Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukin sarki mai iko ne akan komi rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al Layla. Allah ina roƙonka dukkanin alherin da ka tara cikin wannan dare ka hada ni da shi wa khaira ma ba'daha da alherin da zai biyo bayan daren Allah ka hada ni da shi in Allah ya nufi alherin da ke cikin daren zai same ki shikenan yana daga ciki mai yiwa alheri zai zo cikin dare a zo a sallama maki sai a ci ga kujeran aikin haji alheri ne ko ba alheri ba ne in Allah bai nufe ki ba sai a zo ana neman za a baki kujeran aikin haji sai a ce kin yi bacci sai a ta da kishiyanki a bata mun gano wannan da kyau ko kin ga shi kenan alheri yayi ne ya yi fiffike Allah bai kira ki ba wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla ina ganin za ku fi gane wannan karatun akai wannan misalin ko eh yawwa kwarai da jihaba ai gara sallama ma makota a basu aji muguwa ai da alheri a gidan wasu gara ina Allah ya sa mu dace wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla Allah ka tsare mu daga sharrin wannan daren ya daga cikin sharrin dare barau ya hauro muku kin hadu da sharri eh wallahi barau ya hauro muku ta da ke ta su yan gwalagwalan duke bayar a sa mijin ke duka ya ta kwada mai mari a gaban ki akwai sharrin da ya fi wannan wanda kike sa ran in bala'i ya taso zai kare ki shi ake mari yana cana gode kin ga an samu matsala ko ba samu ba to Allah ya kare mu da sharrin dare daga cikin sharrin dare gobara eh kafa ka dauki gida ya tafi musamman irin wannan lokaci na iska lokaci na rashin ruwa wannan sharrin ki sa daga ciki Allah ka kare mu daga sharrin dare eh rabbi a'udhu bika min al-kasal Allah ka tsare ni daga kasala kasala ya kama ki kiri-kiri ki kasa miƙewa ki sallan dare kasala ya rufe ki ki kasa tashi ki sallan asuba kan kari wasu wal haram da kuma tsufa mun gano wannan da kyau ku wasu kibar da kuma mummunan mai girma ba kibar na girman kai ba ne kun gano wannan da kyau ku tsoho cikin dare ko bai bacci ba ya gari ku san wannan in kuna da tsohuwa ko tsoho a gidanku ku sa ido gani ba sa baccin dare baccinsu ɗan kaɗan ne kuma a yanzu haka abin yake mutum na ƙara shekaru ne bacci na ne yana raguwar mashi mun ga wannan da kyau ko yanzu misali irinmu da muka fara manyantan nan irin baccin da muke yi yan yara da suke ƙasa wala ba sa yi irin wannan baccin yara yin shekara arba'in talatin ishirin za ga baccin da suke mu irinmu baccin da muke yafi wannan walla bai bai ba mu iya samun shi dan karama abu sai ta da mu daga bacci ma kun gano wannan da kyau ko amma matashi dan shekara arba'in dan shekara talatin ta ka yana baccin shi hankalin shi kwance ana ƙara shekaru ne kun gano wannan da kyau ko kuma bacci yana ne Ina raguwa kuma mun yi da mun gode ma Allah ina fatan mun gano wannan da kyau shekaru wasu abu ne da girma in mutum ya girma ya manyanta za ga hata daga hannu da tafiya wahala yake mashi lantana da daddare kun gano wannan ka ga mutumin da yake tsarin ya yunkure wani abu sai ga Allah bai iya yi kun gani Allah din na ga wannan jarrabawan na ga wannan jarrabawan ga mahaifi na Allah yana da karsashi ne yin abubuwa fiye da yadda yake zato na ga wai shi ne wai sai an mai kaza na ci ikon Allah za ku rika yin addu'a irin wannan in tsoho ya manyanta cikin dare yana da bukatan yin wani abu wa zai taimaka mashi to ku rika yin addu'a Allah ya tsare ku daga irin wannan sai ki manyanta komi za ki yi a'udhu bika min azabin finnari Allah ina roƙonka tsare daga azaban cikin wuta yanzu misali don Allah waya ana za ta yi ɗaukar azabin wutar lahira kin ga wutan nan na duniya da muke amfani da ita hadisi ya tabbata cikin silsila sahiha annabi ce da aka ɗauke ta sai aka saka ta a cikin ruwa ke irin in aka sa rushi a wuta mai yake coyi ko ba ga yake ba aka ƙara sawa a wani ruwan wani rafin aka ta yi in aka sa garwa shi a wuta ya zama gawayi ba yana fitar da wani tiririn hayaki sama ba wannan tiririn hayakin ne aka ɗauko aka ce a kawo mana ya ta ishe mu ku ga da take yi duk abin da aka sa ta babbaka shi akwai wacce za ta iya ɗaukar azabar lahira eh lahi duk abin da muke wanda ba daidai ba mu mun sani ba hala mun sani mun san muna yi ba daidai ba mu rika tuba ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa azabin fil qabr da kuma azaban cikin kabari akwai sahabi yace za a ta bayanin lahira sai ga bai damu ba amma ana bayanin kabari ɗan uwan suka ce sai hankalin shi ya tashi ya ce to ai shine masaukin barko in kin ga kabari yayi kyau ko to abin da zai biyo baya ma da kyau in kabari ya rikice ko to rikicin da ke gaba ya fi wannan kun gani wallahi tun daga lokacin da mala'iku za su fara saukowa za su sauke ranki ke za ki gane ina kika nufa ke da kanki ba ki sani in ne ke ga masu fararen fuskan nan masu fararen kayan nan kanshi ya gama ko ina sun fara yi layi suna zuwa suna faɗin kalmomin girmamawa suna muke kirari da yabanki shi kenan alhamdulillah abu yayi kake damu duk dankin da zaki mutu ki bari rabu da su ba komai araba kudin ki na wajen adashi ba komai ka san wasu abin da ke damun ta yanzu in ta mutuwa zai kwashi adashin ta ke ki ke ki kokarin tafiya ba matsala akwai wata wanda take ce min ita wallahi abu ɗaya ke damunta da mutuwa na ce menene ta ce yanzu ta mutu ta bar maki shi a mijin na ce ko aljanna za ki ce malam to mijin ba zan bar mata ita kaɗai na ce aljanna ba ta ce haba daga kalli wannan ba na ce to na ƙin kalla <laughs> a lokaci ne na san mata ai sun daga tuta Allah shi kyauta laifa haka wannan fa ne ne ta gane ce aljanna za ki ta ce malaka kalli ko wajen nan na ce to kuma ta tare ta ce yau da haifi Allah shiryar da mu wa idza asbaha qala zalika aidan in garin Allah ya waye ko manzo Allah sai kare wannan addu'a yace na wa asbaha mulku lillah har zuwa ƙarshe dan Allah ku rika yin wannan addu'a Allah ya raba mu daga dukkanin wahalhalun yau wahalun abubuwa iri-iri yanzu ba akwai yar uwanan da muke karatu nan da ita ba fatan Abbas tana can ana ta mata allura ba ta da lafiya nan ba za ta iya zuwa ba akwai kanin shi da muke zuwa muke ta karataga da shi kullun nan shi bayan ma wai rashin lafiyan jini yake ta kara mashi lerin wannan sai mu gode ma Allah da Allah madaukin sarki ya sa muna da lafiya har muka iya zuwa mu ji abin da zai amfana da mu abun gode ma Allah ne wannan sai muslim ne fitar da shi a lamba na 2723 haka limamu abu dauda ya fitar da shi a lamba na 2571 tirmidhi a lamba na 3387 al-imam an-nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin amalul yomi wal laila a lamba na 23 Allah madaukin sarki ya samu dace hadisi na 176 daga cikin jeran giyan hadisan littafin al-azkar mala ya ce wa rawaina fi sahihi muslim mun ruwaito wannan hadisin cikin sahihu muslim an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga sahabi abu huraira allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala ya rasulullah wani mutum ne zo jan manzon allah ya ce ya manzon allah ma laqitu min aqrabin ladagatni bariha yace ai jiya muna arba da kunama kawai ban farga ba sai ta tsana man harbi Kala. sai annabi amma ce amalo qulta hina amsaita kai co ina ma da san da kamareta ka ce a uzu bi kalimatin lahi mati min sharri ma khalaq lan yadurruk da ka faɗi wannan da ba zai cutar da kai ba kun gano wannan kun ga wannan zikirin Allah in kika faɗe shi da ikhlasi da imani mai ƙarfi a zuciyanki ko tsoro ba zai cije ki ba a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaq ku gano wannan da kyau ko ba abin da zai cutar da ki akwai sabon annabi da ya tafi wani ƙauye da awa yana isa ƙauyen ku gano wannan da kyau ko yana isa ƙauyen ya gama wa'azi tsaf ya zuga ce ba matsala ko yawon musulunta amma sai mun jarraba ka ya ce menene jarabawa sai aka ɗauko mai wani ɗan ice kama haka sai aka ce ya lashe wannan abu ita shi kuma sai an gaya mai meye sai suka ce kaga wannan icen da shi muke juya kuttun gubanmu in za mu yi yaƙi da wasu al'umman da ke gabanmu zuwa muke mu tura mutum cikin dare rafin da suke shan ruwa mu tsoma wannan abin kawai mu cire da safe suka turo iyalan suka ɗibi ruwa suka je suka sha sai su mutu kun mun huta ba sai mun yi wani fada da su ba Ya ce don wannan ya ce na kutun koban aka ce gashi ya girgize ya shanyi ya zuba ruwa ya ƙorin buku faro-faro kenan ya shanyi amma kafin ya sha sai da ya karanta bismillahi ladi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim ya karanta wannan kafa uku ya shanye ba abin da ya same shi sai duk suka musulunta amma ke yanzu misali imanin ki bai kai ba kar ki je ki wannan ki sha fiya fiya a ce a siyo madara madara ya kare kafin nan kin wuce wuta ki ce ni na gaya miki ki tsaya da imanin ki dan fale falan nan kun ga wannan da kyau ko wallahi ya danganta ga irin yanda mutum ya san Allah ne kuma ya yarda da Allah kuma aikin Allah kika je yi ko ko kin je kan rambani ki jarraba Allah ne ba masu irin wannan gangancin a jihar Kebbi akwai waɗanda irin wannan shigantakan suka zauna suka yi yara ne da ke irin 'yan shaye-shayen nan sai suka ce wai komi an sha a duniyan nan komi an sha me rage ba sha ba sai suka ce bom maganin ɓeran nan ba akwai bom ba aka siyo aka daddaka aka gyara aka zuba mai ruwa ya ku su duka suka sha su duka suka mutu sai daya shi na da ya farfado da kyara asibiti aka ce kai ya haka yi ya ce wallahi na can ƙasa ƙasan na sha wayin da ya sha na sama saman kila shi ma da ya tafi Kalle irin wannan maganin bera su sha su imanin su ya ba su cewa in sun sha za su yi za su taki mutum ya ƙara rayuwan dama bai Allah ba ya koma ya tafi irin wannan hanyar eh irin kuskuren da wasu da dama daga cikin mata suke cewa wai ta da kaza gara ta mutu a waye gari ga baiwar Allah ta sha abu ta kashe kanta ta je lahira ta ce ma Allah ne asibiti ne je zan gaye da wata siya aka ce wai ga wata an ga wai wai ta sa kanta kalanzir wai ta kona kanta ci jiwon jiwon wayan banza kun gano nan da kyau ku wayan banza Allah madaukin sarki ya kiyaye ma'ala yake cewa zakarahu muslimun muttasilan bi hadith al-khawal khawla bint hakimin radiyallahu anha hakaza Allah madaukin sarki ya samu dace to can da yake cewa cikin hadisin a ra'aita ya kawo shi da istifham ko eh shin baka gani annabi kawai kawai kunama tana haduwa da ni a cikin daren jiya kawai bata jira man ko ba sai ta dala man harbi annabi ce zikiri ne baka yi ba na azkar din da muke ta cewa ayi ayi ko wala duk waɗannan bala'o'i da waɗannan masibobi duk wanda ya kiyaye su ko wala sai zauna lafiya eh sai ki zauna kalo Allah ya sa mu zauna lafiya ma'ana yake cewa rawaina fi kitab ibn sinni mun ruwaito wannan hadisi a cikin littafin ibn sinni wa qala fihi a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq thalathan walam yadurruhu shay'un duk wanda ya karanta wannan so uku to a wannan daren ko a wannan yinin ba abin da zai cutar da shi ta ba ta mun fahimci wannan ba abin da zai cutar da shi karanta wannan Allah ba abin da zai cutar da shi na iya tuna akwai lokacin da sanda aka kashe malam Umar dan mai shiya mun shirya mun tafi da malam Albani mun je mun yi masu gaisuwa a can Sokoto muna kan hanyar dawowa sai motar mu ta samu matsala sai muka tsaya a dan gefen hanya sai muka wata bishiya mai yawan inuwa sai muka je mu dan tsaya kafin a gama duba mana motar muna zuwa wajen mu biyar ne kun gano wannan mu biyu wannan dai addu'an daga zuwa mu mun yi mu biyu mutum uku daga cikin mu ban tsammanin sun yi to sai maga wasu irin tsutsotsi haka sai mala albani ke cewa wannan tsutsan da ya take alharini ya ce to kuma akwai yar uwarta wanda kuma in ta ciji mutum zai samu kirci ban gane ina faɗa haka an gama gyaran mota za mu tashi sai ɗaya daga cikin mace wala ƙaƙƙai nike ci kaza kaza ai malam bai san san da ya je da gudu ya buɗe bayan mota ya ɗauko fetur ya watsa mu cikin shi ba duk ya ɗauka komai zai mashi maganin wannan abu suka ta wannan birgima da waye muna zaune kuma kamun ga su ba abin da ya same mu wallahi kuma a lokacin sai da mala ya ce kun yi addu'a da muka zo jin suka ce wallahi ba su yi ba ba ta taba su ba ta akwai ta a sama ne aka waye gari burbushin wannan ƙaiƙayin na jikinta ya sauko ya saukan musu ya cutar da su kun ga wannan ga sunan batsa batsa ce da kashinta wannan da ya take alhari ne kuma duk inda ga ganta akwai ɗaya tsutsan don wannan ita ke cin wanci a matsayin abincinta to kuma waje ɗaya suke rayuwa kan mu sake ta taɓa wani dan kirci zai iya kama shi Allah muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2709 ibnu majah ta da hadisi a lamba na 2518 al-imam an-nasai a cikin amalul yawmi wal layla ya fitar da shi a lamba na 585 da 500 zuwa 592 wa ibn sinni haka ibn sinni a lamba hadisi na 49 kun ga wannan ana ta ce mana an ruwaito waje kaza waje kaza abin da ya kamata mu tsaya mu haddace mu iya ko mu rika yi wannan na doyin da muke karanta ku a ce kina karantar da ƴaƴanki wannan mai gidanki ma ya zuye ji suna yi zai ji daɗi a ran shi mun gano wannan da kyau ƴan kyautan da ma kuke sa ran ku samu Allah sai ku ta samu Allah ya sa mu dace hadisi na ɗari da saba'in da bakwai ƙara yace wa rawaina bil isnad sahih fi sunan abi dawud wa tirmidhi an abi hurairah radiyallahu an anna ababakar as-siddiq radiyallahu anhu qala sayyidina abubakar ne ce ya rasulallah murni bi kalimatin a hunna idza asbahatu ya manzan Allah ka koya min ko ka umarce ni da wasu kalmomi wanda zan rika faɗi duk in na waye gari wa idza amsaitu ko kuma na maraita su ma in faɗe su fa kala sai annabi ya ce kul ka ce allahumma fatira samawati wal ard alim al ghaibi wash shahada رب كل شيء ومليكا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك النبي يقول كفدي إن غرن الله يواي كفدي إن يماتي كفدي إن كجزاك كنت أبتي wannan to addu'a ne mai fawa annabi ne ya ba babban aminin shi sarkin shi kun gano wannan Allahumma fatar samawati wal ard Allah kai ne wanda ka kage halittar samai da kasai alimal gaibi wa shahada Allah kai ne masanin fai da boye rabba kulli shay'in wa malikahu Allah kai ne ubangijin komi ko mallakan ka ne ashhadu an la ilaha illa anta kun ga kin ga mai ban Allah da jinjina ma Allah da mai kirari kin tabbatar da kuma babu abun bautawa a bisa cancanta sai shi sai ki ce a'udhu bika min sharri nafsi Allah ka tsare ni sharrin kaina kin san akwai sharri na musamman da mutum ke makan shi fa ku bayyance wannan ba dan adam da kanshi ya haƙa ma kanshi ramin mugunta kina sa ran wayan kin yi kaza zaki samu ɗaukaka kaza daraja ko kina yi sai ja maki matsala ke da kanki ko ki faɗi magana da ɗan kalma ce wacce ba ta karata karya ba wala da zai maki matsala ke da kanki yan mutane sun rika roƙon Allah ya kare su daga sharrin kawunan su. shi yasa cin hudu batul haja yake cewa min shururi fusina dole ne sai mutum ya roƙi wannan sau don lokaci ko mu da kanmu muke ma kanmu makirci fa amma kuma sai mu je muna zargin wa wasu can daban wanda basu ci ba basu sha ba basu taka ba ba su su ba Allah mu da kanmu muke yi sai mutum zai ce wani kaza kenan in ke ke makanki makirci baki sani ba ashe ranar da zaki gyara ko ran da makircin zai gushe maki baki san ranar ba Cinda kin koma kina ta kai laifi wani waje alhali laifi yana tare da ki akwai matsala kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wa sharri shaytan wa shirkihi Allah ka kare mu daga sharrin shaytan da yan ina shi ina shi kin san shedan yana da tawaga ko cikin tawagan shedan sune wanda yake zubowa an garin Allah ya waye suna kewayawa ko ina su aikin su shine su jefa bayi cikin musiba cikin bala'i shin duk waɗannan laifuffukan da mutane suke duk waɗannan shedanin ne gwargwadon laifin da shedan ya iya tunzura ki kike yi gwargwadon mukamin da za a bashi kuma cikin babban abin da suka fi so bawaye shine shirka in shirka ba da samu ba a samu wani kaba'ir zunub mutum ya yi in bai samu ba shine lalle a raba aure gano shine sai ke ji cewa ke in ba in ga tada aka rabu ba ba abin da kike so a duniya duk wa'azin duniya a yi maki lodin qur'ani da hadisi kike zai kai kun gano wannan da kyau ko wani shaidanin aljini ne yayi abokai Allah suke ya da waɗannan fitintunin kun gano wannan suke haifar da irin wannan fitintinu kuma ana yin haka ko kawai sai fice baki waje yana tafiyan shi duk iya kawai sai daga baya sai mutum ya fada cikin me cikin nadama kun gano wannan da kyau ko shi mijin yi nadama ita kuma ta yi ne ba nan je wata ta rubuto cewa mai gidanta yana yana wasa da kalman saki ba bin birkan sai ce sai sake ki kuma in ce na dawo da ke haka ba ta rubuta ba to yana da dama in yi sakin ya ce ya dawo yana da shi amma bai dai kyauti irin waɗannan abubuwan ba mai yiwa shi ma shi ɗanin ne ya zo yana tunzuro shi ta wannan wajen kun gano wannan wallahi al'adil shi ɗanin aljinu ke waɗannan abubuwan wata za ce ni kamar ni shi ɗan zai iya ma haka sannin ki amma dai kin san dai shi ɗan ya fitar da annabi adam a gidan aljanna ko da ke da annabi adam ke gaba hmm. Allah ya sa mu dace za sai mun yi da gaske shi yana da shirki yan ina shi ina shi kuma fada yake da ta hamshakiya a bamu da triangle ana yake zaune yake zaman fada duk tsiyata ko ana yake yin su nan da yake miliyoyin aljanu ne ke wannan fada miliyoyi shi yasa Allah sai mun yi taka tsantsan sai mun yi a hankali ki roki Allah Allah ya kare ki daga sharrin shi da kuma sharrin tawagan shi qala annabi ce kulha ka fade ta idza asbahata duk sanda ka waye gari wa idza amsaita in kuma ka mare ta ga fadi wa idza akhadta marja'aka in kuma ka ji za kwanta bacci tsakanin mu da Allah kan mu yaudar kanmu muna wannan za mu kwanta bacci eh eh ba a To a tare yi tsari ne muka samu قال الترمذي الإمام الترمذي حديث حسن صحيح a tirmidhi ya fitar da shi a lamba na dubu uku da ɗari uku da tamanin da tara abu dauda a lamba na dubu biyar da sittin da bakwai alimaman nasa'i cikin amalil yomi wal laila a lamba na sha ɗaya ahmad a jiz'i na biyu shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai alimamul bukhari a cikin al'adabul mufrad a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da biyu allah maraukin sarki ya samu dace hadisi na ɗari da saba'in da takwas mala yace wa na nahawhu fi sunan abi dauda min riwayat abi malik al-ash'ari radiyallahu anhum annahum qalu suka ce ya rasulullah allimna kalimatan naqulaha idza asbahna wa idza amsayna ya manzo Allah ka fa karantar da mu kalman da za mu riga fadi in mun waye gari da in mun mareta wa idza taja'ana in ko mun je za mu kwanta bacci fa zakara husayn nabi karantar da su wannan wa zada fihi bada qawlihi wa shirkihi wa an naqtarifa su'an bayan wa shirki sai ki kara wa an naqtarifa su'an Kan mu je mu rungumun fada cikin mugun abu ala fusana mu kirkira abin da zai zama mana bala'i a nan mu au na jirrahu ila muslimin ko ko mu yi abin da zai zama musulmi matsala kun gano wannan yanzu inda muna irin wannan ko irin yan gulmace gulmacen nan jama'a za mu zo muna yin su eh kina jin magana ki je ki ta bazawa ta zama maki matsala eh muna jin sai sai ta ƙarya da ƙarerai eh kan me sai la shi kyauta la tsare mana imanin mu qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shirkihi rawa an wajhaini azharuha wa ashharuha mafi bayyana بكسر الشين ما إسكان الراء شركه أي مشين وسليكة أدور الراء من الإشراك أي ما يدعو إليه ويوسوس به شين إيران أبن شديك كرم متني حرب مس وسواسي من الإشراك بالله تعالى نيم الله شركا والثاني شركه بفتح الشين والراء أي حبائله ومصائده شين تارو كنت تارو إيه abin yin su ne ko fatsa abin kama tsakiri ko kuma ashuta abin kama tsuntsaye kashi ɗin ya baza maki waɗannan kayan farautin ya kama ki wahidu ha sharaka bi fatihi shin warra ahiruhu ha Allah madaukin sarki ya samu dace Abu Dawud ya tada wannan hadisi a lamba na 2583 yasa shi ɗin ba fa inda bai sa ashutan shi dan ya kama ki ba dan shi so yake sai ya bada haushi ba dai an ce adamu da 'ya'yan shi aljanna za su ba shi kuma ya alkawari da izinin Allah sai ya san yanda da yawansu ba aljannan za su ba wuta za su to kar mu sake mu ba shi dan irin wannan dama ya sa mana kafa mu fada mu afka cikin abin da zai wahalar da mu Allah shi kyauta hadisi na 179 ba yace cewa rawaina fi sunan abi dauda wa tirmidhi an usman ibn affan radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يشي ما من عبد يقول في صباح باب ونباوة wanda ya ƙulu fi sabahi kulle yawmin zai faɗi in ya waye gari a kullum wa masa'i kulle laila da kuma yammacin kowane dare ya ce bismillahi alladhi la ya durru asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim ba bawan da zai faɗi wannan salasa marratin so uku lam yadurruhu shay in ya faɗa wallahi ba abin da zai cutar da shi tsakaninki da Allah jarmanki da faɗin wannan yau jarmanki wanda za ci haba ma yau jarman duniya da ai yare ni hamma na manta yanzu ka tuna mu gano nan da kyau ku to tuna mai ki rika yi tirmidhi al-imam tirmidhi yace haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce haza lafzu tirmidhi wa fi riwayati ah abi daud a cikin ruwaya abu daud yace lam tusibhu atu bala'in afkan bala'i ta faɗo mutum kwatsam Allah ba ta samu mutum ba sai fuji'atu bala'in iri iri ban gani wallahi ba zai same ki ba kisa ta Allah ina roƙon ku arziki waɗannan addu'o'i ku rika yin su Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2088 da lamba na 2589 da ya fitar da shi a lamba na 3385 Ibn Majah a lamba na 3869 Al-Imam An-Nasa'i cikin Amalul Yawmi wal Layla a lamba na 15 ya fitar da shi Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi Ko kun ga yan takaitattun azkar ne muka zo muka biya ko to shawaran da nake ba ku ku marmar ku rungumi waɗannan kun fahimta idan kuka rike su kuka iya kuka haddace wanda na san da yawa ba kun haddace su kun iya su to ku rike yi kuma duk wanda ya kamata ku gaya ma su rike yi ku gaya masa su rike yi amma in kun iji ku Allah abubuwan da za su zo su ta wahalar da mu mai ta shan wahala yan su lallamu mai tabbatar da su a banza Allah ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم